tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da 27 ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shi ne kasan na dari biyu da sittin da biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ahmad mustapha faisal allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi muna karkashin tarihin mu'az dan jabal allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda a inda za mu tashi gaban da malam ya kira da ذكر سناء الصحابة على معاذ بن جبل رضي الله عنه wannan gaba za a ambata mana irin yabo da jinjinan ban girma da sahabbai suka rika yi wa mu'az dan jabal su sahabbai ba sa sukan junansu jama'a sahabbai ba su ma junansu kafan ungulu sahabbai ba sa cin mutuncin junansu alantana abu ya zama da ƙazafi ko ya kai ga ƙage har a ce suna yarfa ma junansu mugayen maganganu sahabbai ba sa wannan waɗanda aka sani da waɗannan ɗabi'u ko dai kafirai ne cikin yahudu da nasara ko kuma munafukai an sami yahudawa sun yarfa ma'annabawansu annabawansu mugayen maganganu da kage da kazafi da cin mutunci kamar yadda suka yi ma'annabi musa alaihi salatu wassalam allah madaukin sarki ya ja mu wannan al'umma kunni kasa ɗauki ɗabi'a da aiki irin na yahudu a inda allah maɗaukin sarki ke cewa ya ayyuhan lazina amanu la ta kunu kallazina azau musa fabar ra'ahullahu min makalu allah ya ce ya ku masu imani kar ku zama kamar waɗanda suka cutar da annabi musa har sai da Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi a kan abin da suka gaya mashi ashe maganganu ne suka rika yi na cin mutuncin shi maganganu ne suka yi na yi mai kage da ƙazafi iri-iri Allah maɗaukakin sarki ya ja kunnin masu imani da cewa kasa ɗauke wannan ɗabi'a tasu yahudawa ba su tsaya ga sharrinsu da ƙagensu ga annabinsu kaɗai ba har sai da suka haura wani gidan suka je suka yi wa mahaifiyan annabi isa da shi kanshi annabi isan ƙage da ya rufe allah maraukin sarki ya ba mu labarin haka a inda yake cewa wa bi kufrihim haɗi da kafircin da suke da shi na da wa ƙaunihim ala maryama buhutanan azima da kuma muguwar maganin da suke ƙirƙira na ƙarya a kan maryama mahaifiyan annabi isa kaga ba su tsaya ga annabinsu ba har sai da suka shallaka suka yi kage domin su ci mutuncin annabi isa da kuma mahaifiyar shi to cikin al'umman nan ba samu waɗanda ke cin mutuncin mutanen kirki ba sai munafukai domin sun ci mutuncin annabi sun ce huwa uzun kun gano nan, sun ce huwa uzunun shi annabi yana da kunnin jiye-jiye kuma suna ce mashi ra'ina su yahuda kenan ga kuma sharri da ƙage da aka samu kai tsaye sun yi ma matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a kun ga waɗannan mutanen suke da ɗabi'a na banza na wofi na sharri da ƙage da cin mutuncin mutanen kirki to su sahabbai ba su da wannan ɗabi'a ɗabi'ansu shine yabon junansu jinjina ma junansu faɗin alkhairi ga 'yan uwansu shine za a ambata mana irin yadda suke da ɗabi'an faɗin abin arziki a kan mu'az ɗan jabal ɗaya daga cikinsu allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda malai ce kana umar bin al-khattabi radiyallahu anhu sayyidina umar dan khattabi Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda yastashiruhu kathiran ya kasance yakan ware mu'azu yana shawara da shi so da dama idan al'amura sun taso akwai mutumin da a cikin harka ta kowace irin tafiya yana da mutunci da yarda da aminci da ake da shi game da tunanin shi da ilimin shi da kuma gaskiyan shi da kuma yadda yake da kusanci da shugaba ko jagoran kowace harka za ga so da dama an fi jan shi a jika ana neman shawarin shi an gane kai idan kaga ba a ma haka ko karkacewa ba a yadda da kai ba ne ko kai baka da baka kusanci da shugaba jama'a yana daga cikin abin da ke sa ko da ka ga ba a neman shawaranka ko ila ba ma ke ɗabi'anka ne na wauta za a ce wanan me kake gani ana son ka zama zuwa ra'ayin sai ka ce ba matsala da abin da aka ɗauka daidai ne to mutum in ba dabba ba ne gobe idan wani abu ya taso mashi ba zai shawara da kai ba saboda kai sakare ne saboda qur'ani da yace wa shawirhum fil amri yace wa amruhum shura bainahum to ana yi da masu kan gado ne waɗanda suka san ya kamata idan kuna tafiya cikin al'umma sai ya zama akwai shawaran da za ka bayar akan wani al'amari da ya taso sai ka ƙi ka ba da shawaran ko da ba a neme ka ba to kai maciyin amana ne mun gano wannan da kyau ko kai maciyin amana ne kuma baka da imani ne saboda ita wannan al'umma an gina ta ne akan shawara da tantance al'amara a bisa fahimtar da al'umma suke a kai in abin da bai da nasi ga abin da bai da nasi an gane amma a harkar mu'amala da rayuwan al'umma to kowa yana kawo gudunmawan abin da zai sa al'umman ta ci gaba ne shi sa Allah maɗaukin sarki yake ta yaba habbai a irin wannan yake jinjina masu da cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat jadlin nas ku ne fita, mafi alkhairi cikin al'ummomi kaf domin ku Allah ya yi ku domin amfanar da mutane ne a hadisi annabi ya ce khairukum khairun nas mai yanfa'un nas mafi alkhairi a cikinku shi ne wanda yake amfanar da mutane ta hanyar kudin shi ne ta hanyar mukamin shi ne ta hanyar ilimin shi ne ta hanyar shawarin shi da hangen nesa ne wannan shi ne khairun nas to na umar ya kasance yana neman shawaran mu'azu so da dama amma kai za a nemi shawaran ka kasan daidai wai kana gudun wai kar al'umma zarge ka shirin da za ka yi shi ne ma hanya na zargi an gane wannan da kyau ko domin ba abin da ke sa mutum ya zama shi ɗan gwamnatin ɗan ba ruwanmu ne sai tsaban munafinci dole kana da ra'ayi inda ka karkata kuma cikin rawayin guda biyu ka san inda daidai yake duk wanda gaja ce a shi yayi balansin ne ya tsaya ya rike sanda a tsakiya munafiki ne ba a rike sanda a tsakiya dole ka san inda gaskiya yake ka san inda daidai yake ka san inda shiriri ta yake jama'a mun gano wannan da kyau ko domin ɗabi'a ne na munafikai ‘yan la'ila ha'ula'i wa la'ila suna middle belt kenan suna ɗakiya. Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa ya ƙolo fi ba'adil umuri allati yasta'inu biha biyar ra'ayi mu'azin wa fiƙihihi na umar so da dama yakan faɗi cikin wasu al'amara wanda ya nemi shawarar mu'azu da kuma ra'ayin shi wa fiƙihi da irin fahimtar shiga rayuwa da gogewan shi a cikin addini kaga sayyidina umar ya san mu'azu malamin fiƙihu ne an gano wannan shi sayyidina umar ya san haka shi sa ma yake neman shawarar shi Ya ce laula mu'azu bin jabal ba don mu'azu ɗan jabal ba lahalaka umaru da umar ya halaka kuma wannan ba shi ke nuna cewa mu'azu ya fi umar ba fa kasan akwai wauta da masu ƙananan shekaru da gajeren tunani da ƙarancin gogewa da wayewa suke samun kansa ciki wai idan ya zamanto ka ja mutum kana neman shawaran shi ko ka ce me kake gani in ya ba da shawara sai ka ce to ayi sai ɗauka wa baka san me kake yi ba ne wai sai da tunanin shi da ra'ayin shi ne wai za ka waɗannan abubuwan idan shugaba ne yake maka haka ko malami ne yake maka haka yana son ya gane wayanka ne sannan ya ɗora ka akan gogewa a duniya da nuna da idan wayau ya fi hankali yawa to wauta na shigowa ciki jama'a mun gano wannan daga ran da ka bari wayanka ya ba hankalinka yawa to da wura ke gano wautanka jama'a kuna ganewa to idan ka gane mutum yana da wayau to za ga ana jin shi a jika saboda a nunar da tunanin shi da kuma hankalin shi kada ya zama wayen ne kadai in wayo ya zama kadai ko sai ya jefa ka a cikin dana na sani da fitina yasa masu iya magana suke cewa arni wayo gare ka baka da hankali haiwa wanda kai su wayo duk duniya amma su ne rashin hankali Allah madaukin sarki tsare mana imanin da to ne cewa kana ya kono na Umar ya kasance yana cewa lawista khalaftu mu'adh ibn da dai a ce zan naɗa mu'az dan jabal khalifa a bayana fasa'alani anhu rabbi azza wa jalla sai in je lahira Allah madaukin sarki ya tambaye ni dalilin da yasa ne haka cewa ma hamalaka ala zalika kai ko Umar me yasa ka sa Mu'az ya zama khalifa a bayanka laqultu aida na ce sami'tu nabiyyaka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo. ai ka ne na je na cewa innal ulama'a idan hadaru rabbahum azza wa jalla malamai a lokacin da za su zo gaban ubangiji a ranar gobe kiyama kana baina aidihim ratwatun bihajarin mu'azina gabansu kaman jifan dutse mana ya fi malamai shi ne jagoransu har zuwa aljanna wannan fifiko da fice ya sa da na sa shi to ba zan yi nadama ba in an tambaye ni kun ji ansan da zan faɗa an gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya sa mu dace wa ƙala anhu ibn mas'udin ibn mas'udin shi kuma ya ce inna mu'az ibn jabal kana ummatan qanitan lillahi hanifa mu'az dan jabal umma ne mu'az jabal qanitan ne mu'az jabal hanifan ne wane ne ya dauko wannan aya ya siffanta ayyuka da imani da ɗabi'un mu'az dan jabal da ita ɗaya daga cikin masana alkur'ani ne abdullahi ɗan mas'ud allah ya ƙara mashi yarda faƙila sai aka ce inna ibrahima kana ummatan kanitan lillahi hanifa ai allah maɗaukin sarki a cikin ayata sha biyu cikin ayata ɗari da ishirin a cikin sotin nahal ya siffanta annabi ibrahim da haka me yasa ka siffanta mu'az dan jabal da siffan da aka siffanta annabi ibrahim da ita faƙala sai ibn mas'udin ya ce ma nasitu ina sane na faɗa haka ba mantawa na yi ba hal tadari mal'umma kai da yake wannan maganar ka san me yake ce ma'umma wa malƙanit ka san me ma'anan alkanit faƙultu allahu a'alamu mai ruwa ya ce a allah maɗaukin sarki shine mafi sani faƙala sai ya ce al'ummatu alladhi ya alamul khayara al'umma shine mutumin da ya san alkhairi ma'ana jagoran da ya san kuma ya goge ya ƙware game da fuskokin alkhairi ya ɗora kanshi kuma yake ɗora jama'a a kai shi yake kira da umma to haka annabi ibrahim yake ya ce a cikinmu ma haka mu'az ɗan jabal yake walƙanit ƙanit kuma almutsi'u lillahi azza wa jalla wal rasulihi mutumin da ke da matakan ɗa'a ga Allah kuma yake da biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma haka shi ma watsan jabal yake har cikin abokanka cikin abokan ɗaukan karatunka abokan zamanka su gane cewa kai mai ɗa'a ne mai biyayya ne ga shugaba mutuncinka ya kai ƙololuwa kuwa an gano wannan da kyau ku amma ana nana cewa kai kaya da matsala kai abin da kake ba daidai ba ne da wanda ya kai ƙololuwa na rashin ɗa'anka da kuma rashin mutuncinka an gane wannan cin da har ka bar ɗabi'anka ta fita wani ya sani har ya kai ga ɗabi'anka wanda ake sa ran kai mai biyayya da ɗa'a ya komo ƙarare kalle ke ce kai kana da matsala baka da ɗa'a Allah mutuncinka ya zube warwas jama'a mun gane kuma ba abin da ke haifar da haka sai idan mutane ya zama ba su da kirki ba san ya kamata ba Allah madaukin sarki ya kiyaye zikirul ayatul qur'aniyya allati nazalat fihi mala yace ambatan ayoyin alqur'ani waɗanda suka sauka dangane da mu'az dan jabal nazalar fi mu'az bin jabal radiyallahu anhu qawluhu ta'ala fadin Allah madaukin sarki a cikin suratu ali imran a aya ta tara ta sauka ne a kan mu'az ɗan jabal da Allah yake cewa wadda ta'ifatun min ahalil kitab wasu daga cikin ahalil kitabe sun faso an yi yudillunakum su san diyan da za su raba ku da imaninku su raba ku da addininku su raba ku da manzan Allahnku wa ma yi dillona illa anfusahum Allah ya ce amma sun yi banza ba kowa za su batar ba sai kansu wa ma yash'uruna su ba san da haka ba yana daga cikin ɗabi'an munafukai da suka gada a wajen yahudu shi ne su ga mutumin da yake addini su sun bata suna ƙoƙarin su zige shi ya bi su ya bata tare da su wannan ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'un munafukai da suka gada a wajen iyayen gidansu yahudu daga lokacin da za ga an ware ka ana ƙoƙarin sama shubuha da shakka a cikin abin da kake na addini ko jagoran addininka to a lokacin kafin a kira ka kai mutumin kirki ne amma daga sanda aka fara maka irin wannan wahayin to ka fara shiga cikin mutanen banza ka san haka hiza daga ran da mutum ya kira ka ya fara maka irin wannan renin wayan ku ka dakatar da shi nan take ka ce wani addini nake yi kuma na san ko ni waye kuma na sa abin da nake yi so kake in lalace zama irinka sai ka kalli kanka a yadda kake addini da mu'amala na kwarai shi ya yaka yake lalatacce irin wannan har ya kai kai ya zaunar da kai yana ma hudu ba irin na iblisai don ga wasu daga cikin sabon annabi Allah yana tona asirin yahudu a lokaci ɗaya kuma yana jinjina ma waɗannan sahabban da cewa yahudawa sun yi gurin da sun samu daman ɓadda su daga hanya ta ƙwarai da sun ji daɗi sai allah maɗaukin sarki ya jinjina ma waɗannan sahabbai da cewa yahudun kuma ba su iyawa ba san haka ba sai dai su ƙara saka kansu a cikin ruɗani amma sa sabon annabi cikin ruɗani wannan ba za su iya ba to tsakanin da allah kai haka kake ka da wannan halin ka da wannan ɗabi'ar duk shubuha in ta zo ba ta tasiri a cikin ga koya take in tana wannan kashi ga matsala Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin qala kasirun minal ulama wa rijalu tafsiri mala yace da yawa daga cikin malamai da kuma mazajen da suka rubuta tafsirai suka ce nazalat hazil aya fi mu'az bin jabal wannan aya ta sauka ne akan mu'az dan jabal wa huzaifa bin yaman da huzaifa dan yaman wa ammar bin yasir da kuma ammar dan yasir hina da ahumul yahud ila dinihim yayin da yahudawa suka rika kiransu zuwa ga su bi addininsu wa ƙaro lahum ga abin da suke ce masu taraktum dinakum wattaba'tum dina muhammadin yanzu ku kun bar addinin kuma mafi kyau addinin kuma mafi zumunta addinin kuma mafi kaza da kaza da kaza ko komo ku gaba addinin muhammad Ta ga, ana son a sa masu shubaha a mai da su baya daga ran da suka sa giyan ribas to sai a ci to kakku koma can ku shigo nan ne an gane da suke kenan wannan shine ɗabi'a daga cikin ɗabi'un lalatattu da ke cewa su musulmi ne amma munafukai ne da su koyo daga iyayen gidansu yahudu wa nasara wannan bayani ya zo cikin asbabun nuzul na al wahidi a shafi na 89 al-imam al-qurtubi ya fidda shi a cikin tasirin shi a juz'i na hudu shafi na ɗari 110 wa qawluhu ta'ala har ila yau da fadin Allah maɗaukin sarki da yake cewa kuntum khayra ummatin ku ku ne mafiya alkhairi cikin al'ummomi kaf wannan yana ce aya ta ɗari da goma a cikin suratu ali imran qala ikrima wa muqatil malam ikrimatu da malam muqatil suka ce nazalat fi ibn mas'udin ita wannan ayar ta sauka kan abdullahi dan mas'ud wa ubay ibn ka'ab wa mu'az ibn jabal wa salim maula abi hudhaifa ita wannan aya ta sauka kan waɗannan zaratan jarumai alarammomi mutanen kirki daga cikin sabon annabi wa zalika anna malik bin daif domin an samu wani bayahude mai suna maliku dan wa wahab bin yahuza da shi da wahab dan yahuza al-yahudaini qala lahum su waɗannan yahudawa biyu sune suka ce ma waɗancan sahabbai inna dinana khairun mimma tad'unana ilayhi kun ga addinin mu in je yahudawa addinin su ne yahudanci <clears throat> to yafi alkhairi akan addinin ku da kuke kira mu zuwa gare shi wa nahnu khairun wa afdalu minkum suka ce su sun fa alkhairi kuma sun fi sahabbai falala addinin su ma ya fi addinin addininsa alkhairi kuma ya fi shi falala anzalallahu ta'ala hazil aya sai Allah maɗaukin sarki saukar da wannan aya cewa kuntum khaira ummatin ko sahabbai to ku ne mafiya alkhairin al'ummomi gaba ɗaya ukhrijat nasi wanda Allah maɗaukin sarki fidda ku saboda amfanar da al'umma ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah saboda ku nan kuna umarni da kyakkyawa kuma kuna hana mummuna sannan kun yi imani da Allah wannan bayani ya zo a cikin asbabun nuzul na al wahidi shafi na 85 wa qawluhu ta'ala har ila da faɗin Allah maɗaukin sarki yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wannan ce aya ta cikin suratul baqara Allah ya ce suna tambayan ka dangane da jaririn wata ka gaya musu shi jaririn wata mawaqitu nas lokaci ne da Allah madaukakin sarki yake sakawa mutane ne yadda suke ƙididdigan zamani da kuma harkokinsu ne da kullun ta hanyar bin lissafin watan walhajji da kuma sanin watannin da za a tsaye da ibadan aikin hajji kala mu'az bin jabal mu'azan jabal ya ce ya rasulallah innal yahuda tagashana wa yakthiruna mas'alatina anil ahilla yahudawa na yawan zuwa wurinmu <clears throat> kuma suna yawan yi mana tambayoyi dangane da jaririn wata fa'anzalallahu ta'ala hazil aya sai Allah manaukin sarki ya saukar da ita wannan ayar wa ƙala katada har ila yau malan katada ya ce zakar na, annahum sa'alu lahi, sallallahu alaihi wa wa sallama an ambata mana cewa su yahudawa sun tambaye annabi lima khuliqat hazihil ahilla wai menene dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya halicci waɗannan jariran wata fa Allah ta'ala sai Allah ya saukar da qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji mun gane suna tambayan annabi kuma suna tambayan wa sahabbai saboda su gano ko suna da yadda za su iya jefa masahabban shubuha domin su iya sabo su kwashe masu kafa mun gano na kyau ko wa kalbi kalbi malan kalbi ya ce nazala fi mu'az bin jabal ita wannan ayan ta sauka kan mu'az dan jabal ne wa sa'alabatu bin ghunma da salaba ɗan gunma wahuma rajulani min al'ansari su nan mutum biyun nan mazaje ne guda biyu daga cikin ansarawa ƙala ya rasulallah sun zo sun samu annabi suka ce ma balul hilali yabdo fayattale daƙiƙan wai me yasa wata a lokacin farkon fitowar shi yake fitowa ɗan kit. mithlul khatti kaman zane summa yazidu sai ya riga karuwa hatta ya azuma har sai ya girma wa yastawa ya daidaita kuma ya zagaya ya kewaya ya cike da hasken shi tsaf summa zali yazali yanqusu sannan kuma sai ya koma yana ragewa wa dukku yana koma ɗan siriri hatta ya kuna kama kana har sai ya koma kamar yadda ya fara daga farko la ya kuna ala halin wahida bai zama akan hali ɗaya fa nazar hazil aya sai wannan aya sai ta sauka mala ya ce rawahul kalbi an abi salihin an ibn abbasin wa rawahu an kalbi as-siddi eh? الصغير وهو اسناد ضعيف جدا واورده السيوطي في اللباب من da kyau ko wannan رواية da zo ta faɗi wannan tambayin da sabai suka yi a haka to ka ji ruwayan wanda ya roito ta ruwaya ce mai rauni amma ya tabbata annabi ya wannan bayanin me yasa wata yake haka in ya fara tsayawa a daren fari wata yana farawa a yaya ne ɗan ƙarami ne an gani hadisi ya tabbata za mu zo mu bayanin shi a ɗaya daga cikin karatukanmu annabi ya ce idan kiyama ta kusa wata a balagen shi zai rika fitowa ba zai rika fitowa ƙarami yadda kuka saba ganin shi ba da girman shi zai fito daga lokacin da aka fara samun taƙarubin zaman kusantowar lokaci kaga mako kaman kibta da bismillah kaga wata kaman yau aka fara kun to kiyama tana da to wata zai koma ya canza yadda yake fitowa shi ma da girman shi zai rika fitowa ka gan shi yadda ka san fitowar kwana bakwai da ya wuce ba an gano wannan da kyau ku allah ya ce mu kuma idan muka zo wajen za mu tattauna shi irin watanmu da ke fitowa a yanzu ga ganin shi da girma a ce ɗaya ga wata kuma ya daɗe har bayan isha'i bai faɗo ba to shi lokacin ya ne ko bai yi ba ne za mu tattauna wannan yanzu lokacin tattauna shi bai ba amma lokacin ya sha Allah za mu yi mai za mu tattauna an gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace haka man yanzu yanda mafi yawancin ku kuke cikin rudani dangane da abin da ya shafi yaushe ne tasu'a da ashura yake kaga mu ba ma cikin wannan rudanin an gane yanzu muna daren nawa takwas ga wata kaga ranar juma'a zai zama yaushe tara kina ranar juma'a za a azumin me tasuwa ashura kuma sai yaushe sai baɗi me yasa ba azin nafila na asabar annabi ya hana an gano wannan da kyau ko shike na gana ya kare Allah madaukin sarki ya samu dace wannan sai mun zo wajen yi magana yana magana kan mutum sai ya yi alhamis gobe yake da daman yi juma'a haka annabi ya faɗa ba keɓance juma'a da yin azumi ta ɗaya illa an yi soma yawman kablahu kaga sai ka yi alhamis sannan za ka yi mai za ka yi juma'a to dai ya ce au yawman ba'a da to za ka yi asabar ɗin ne in ka hada da wannan ko ko wancan hannun ya hassase wannan riwayen ne za mu tattauna wannan bi iznillah an gano wannan da ke ku amma kafin mu zo wajen karanta littafin zaharar raut fi hukumi siyami yau mai safti min gairil fardi ko fi gairil fardi na alhassan ala abdulhamid allah madaukin sarki ya samu dace zikiru sifatihi wa wafatihi radiyallahu anhu ambatan siffan yadda mu'az yake da kuma sanda Allah madaukin sarki mai rasuwa kana mu'az ibn jabal radiyallahu anhu fi jumlati ma wasafuhu rajulan tawilan abyadu shi wa jabal Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda cikin jimillan abubuwan da malamai suka siffanta siffan halittar shi sun ce mutum ne dogo fari an gane rajilan tawilan abiyabu shi mutum ne dogo kuma fari wadi'ul wajihi sannan mai hasken fuska baraku sanaya mai hasken wushirya min ahsanin nasi wajahan yana daga cikin mafiya kyan mutane fuska wa ahsanuhum hulukan kuma mafi kyawun ɗabi'u wa asmahum kaffan kuma yana da kyauta wa kana akhalul ne. idan shi kullum ga gani kamar ya sha kwalli hasanu sha'ari yana da kyan gashi kasiru sha'ari amma gashin shi ba mai tsawo ba ne katifa kuma mai yawa ne azimul ainaini kuma yana da manyan idanuwa wa ƙala mu'az jabal wa huwa yu'ani sakaratul maut matsan jabal yana dab da rasuwa yake cewa wa kana yugma alaihi marratan wa yufiqu marra in ya suma ya farfado sai ya ce hana hanaqatan ya suma sai ya ƙware haka sai ce fa wa izzatuka ina rantsuwa da buwayenka ya Allah inni la uhibbuka ya Allah ina son ka wa akhadha at-ta'unu fi khalqihi sai wannan annoban sai ta rike makogonin shi faƙala ya rab inni ƙinnaka la tahtanika ne ya Allah kana shaƙi ni wa innaka la ta'lamu anni uhibbuka ka san ni ina son ka ma'ana ba yana faɗi ne don a bar shi ba yana shirin tafiya wajen wa wurin Allah yasa an ka ce kana son Allah to ka so haɗuwa da shi shi yasa da yahuda suka ce na hana abna'ullahi wa ihba'uhu sai Allah ce to nawal mauta in kuntum sadiqina ku yi gurin ku mutun da gaske ne <laughs> a in ga shi da ka je mana in gaji mutane ta tabar da shi a je layara na a da shida ba ne amma an shi da ga fidi ga mai doki Allah ya taimake mu وتوفي معاذ رضي الله عنه في طاعون أمواس معاذ يا رسول النوبان أمواس بالشام أغرين شام وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة يعني شكرة ثلاثين دوكو في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألوكة خليفة سيدنا عمر كيف شكرا كنا ya danganta ga yadda ka fahimci addini kuma ka fahimci rayuwa kuma da waɗanda suke tarbiyyanka sai ga wajen waɗannan shekarun baka da kan gado wani sai gada su kuma yana da kan gado karka auna to aiwa ne shekarun shi kaza ya ga shi yana da tarbiyya ne an gane kai kuma baka da shi a ga aikin da zai yi ga kuma albarkan wahayi kuma annabi ne ya tarbiyyance shi abubuwan za ga sun yi kyau farahimallahu as-sahabiyul jalil Allah ya ji kan wannan sahabi mai daraja imamul fuqaha'i limamin malaman fiqhu <laughs> imamul fuqaha limamin malaman fiqhu wa kanzul ulama kuma taskan malamai mu'az dan jabal ma dan habba wa dabba ya ce wai bai da fiqhu mutumin da suke jani'in jaka da harfan da yake karantawa an gano wannan da kyau ko wannan ne wai zai ce wai mu'azu ba malamin ba bane wanda littafin da aka rubuta a gidansu ya gagare shi karantawa ba ka bane ba kasa da dauka ba a dauko a sa ji mana Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to jama'ar annabi wannan shine mu'az dan jabal Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda yau za mu tashi kuma tarihin usaidu bin al usaidu dan hudayru wai usaidu dan hudayr mare ce ismuhu wa laqabuhu sunan shi da kuma laƙabin shi usaidu bin al-hudayr sammak bin atik bun mru'ul qais bin zaid muna abdul-ashhal ana wa yukanna a baya wa kana yukanna bintin nu'man bin mur'ul wa qila hiya ummu usaid bint sakan bin karz bin za za'ura bin abdul mahaifin shi ne alhudayir ɗan sammak ɗaga atik shi atiku ɗa ne ga imru'ul ƙaisi ɗan ya ɗan zaido ɗan abdul wayukanna ana ma usaidu alkunya da abu yahaya wa kana yukanna aidan abul hudayr har ila yau ana mai alkunya da abul hudayr wa ummuhu mahaifiyan shi ummu usaid ana ce mata ummu usaid bintun nu'man bin mur'ul qais shi nu'man din nan ɗani na umrul qais ka ke na auren zumunci ne ko waƙila wasu ga ce hiya ummu usaid bintu sakan ita ummu usaid ya ce na sakan bunu kurs bunu za'ura bunu abdul ashhal wa kana abu hudayr sharifan fil jahiliya mahaifin shi hudayr babban mutum ne mai daraja mai fada aji a jahiliya wa kana ra'isul ausi yawma bu'as shi nan shine shugaban ausawa mutanen madina a ranar da aka yi yakin bu'as wani mugun yaƙi ne da ya faru tsakankanin mutanen madina isu isu zuwan annabi allah ya daidaita kansu wahiyya akhiru waƙa'atin kanat bainal aus wal khazraj wannan shine yaƙi na ƙarshe wanda ya faru tsakanin ausu da khazraj fil khurub cikin yaƙe-yaƙen da suka yi allaci kanad bainahum yaƙin da suka yi a tsakankaninsu waƙutila yau ma'idin hudayar a wannan yaƙi na bu'as a kashe hudayar wa kana usaid ibn al-hudayr ba'da abihi sharifan sai shi usaid dan hudayr ya mai gurbin mahaifin shi wannan mutunci da darajar da yake da sai da komo kan ɗan shi fi ƙaumihi fil jahiliya mutane suna ganin shi da daraja tun a jahiliya wa fil islam haka ma a cikin musulunci ya uddu min ana lissafa shi daga cikin mafiya hankalin jama'an shi wa zawiyar ra'ayihim kuma yana daga cikin ma'abota ra'ayi kaji abin da nake gaya muku ya zama al'umma sun yadda duk abin da za a yi sai a ce aje a samu wani yana da kalma da in ya faɗa ana sa ran al'umma za ta amfana in ya zama ba ka da mulkin da za ka taimaki al'umma ba ka da ilimin da za ka taimake su da shi ba ka da dukiyar da za ka taimake su da shi kai kuma ba zo ra'ayin ba mai amfaninka ba ka da amfani sam kuma Allah maɗaukin sarki yana wa mutane irin wannan baiwa ne in ya zama sun tsara dokokin shi an gano wannan da kyau ku bayan Allah na kwarai, addu'a suke ma suna cewa waje allalil mutaƙina imama in baka samu jagoranci a can baka samu a nan wa kana yaktubu bil arabiya shi usaid ya kasance tun a jahiliya yana iya rubutu da larabci wakanar kitaba fil arabi kalilan rubutu a cikin larabawa tun da waɗanda suka iya 'yan kaɗan ne kun gani ba ma sa rubutu su fa su al'umma ne al'umman hadda duk abin da za su yi hadda cewa suke shi ta haka samu wanda ya iya rubutu har girmama suke yi mu kuma yanzu al'umma ne na rubutu sai aka wage da hadda muta mutu yanda za a ce mutum ya lissafa abinda bai ta kara ya karya ba mun gane na ɗan lissafi ɗan kaɗan sai an ji kunya ya mun gane an sai omo na sile bakwai da sisi an sai ashana uku da sisi an sai alayyahu na fan bakwai da kaza a ce lissafa sai ya ɗauko sai ya ɗauko kakali tuna lissafawa su ne ce kaza ana gama faɗi kawai zai kace ce ai kaza ne kuɗin kawai shi kenan simple an gama daga cikin magabata ko wanda ya ce maka tabtul aswada alal abiyat cikin da nake ban taba ɗaukan baƙi na rubuta kan fari ba ma'ana duk abin da yake faɗa yana ina yana haddan shi ne aka ya kiyaye abin shi tsab ba abin da ya shige mai duhu yana sanar da abin shi tsab to haka ya kamata ya zama kana da zakara. kuma wannan ba abin da yake haifar da shi sai mai Allah sai kiyaye dokokin Allah in ka tsara wannan sai Allah madaukin sarki ya maka kyakkyawan baiwa mala ya ce wa kana yuhsinul aumi war ruma ya kasance ya iya yaren aum kuma ya iya yaren rom mana ya iya turanci wa kana yusamma man kana da hazil khisal fihi fil jahiliya alkamil su a jahiliya in ka iya yarurruka to suna kiranka da alkamil wa kana kadishta ma'arfi usaid duk waɗannan ilmomi da gogewa sun hada kan usaid wa kana abu al alkatib shi mahaifin shi sakatare na mutanen shi ne yi orafu bi zalika aidan wai san ma bihi kuma an san shi a matsayin shi ne sakatarensu da ke rubuta masa abubuwansa tsab kuma da haka ma ya shahara wannan bayani yana cikin tabakat na ibn sa'ad a jizi na uku shafi na 558 mala ce aslama usaidu kadiman Alayyadi yadi Bun umair shi usaidu ya daɗe da musulunta domin ya musulunta a hannun mus'ab ɗan umair wa shahida usaidu al akhira kuma usaid ya halarci yakin ya halarci bai'atul akaba al-akhira ma saba'ina min al'ansar. ansar tare da mutum saba'in daga cikin mutanen madina walam yashhad usaidu badaran usaidu bai sami halartar yakin badar ba wa shahida uhudan amma ya halarci yakin uhud wal kuma ya halarci yakin handak wal mashahida kulliha da sauran yakoki baki daya ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kana min khairati sahaba ya kasance daga cikin zababbun sahabbai wa kana yahmilu fi qalbihi wa fi aqlihi imanan wathiqan mudi'a ya kasance a hankalin shi da imanin shi yana dauke da imani mai nauyi kuma mai haske qala anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya magana game da shi ya ce ni'imar rajulu usaid ibn khudayr madalla da mutum irin usaidu dan khudayr madalla da shi yanzu wane ne madalla da na'am da shi mai gidan ne da kanshi fa an gane annabi ne da kanshi jinjina ya kokari ka zo mutumin kirki mahaifinka ko mahaifiyanka ce kai mutumin kirki ne kuma wannan kirkin ya zama al'umman annabi ma sun shi da kai mutumin kirki ne ba wai uwarka ko ubanka su ce kai mutumin kirki ne saboda kabilanci don sun haife ka ba ya tabbata kai mutumin kirkin ne fai da ɓoye jama'a mun gane isa kada wanda ya bari ya zama shi ba mutumin kirki ba kokari ka zama mutumin kirki da gaske duk mu'amala da hudun da za a yi da kai kirkinka gaskiyanka alkawarinka amananka ya bayyana a fili karka yadda kishin haka ya bayyana ɗi yadda za ka baka tattare ko ka baka tare ka zama mutumin kirki allah maraukin sarki ya samu dace mahala ce islamuhu radiyallahu anhu musuluntin shi mahala ce aslama usaid ibn khudair wa sa'd ibn mu'az ala yadi mus'ab ibn umair fi yawmin wahidin shi usaid ibn khudair da sa'd mu'az sun musulunta a rana ɗaya ne waya sa'd mu'az shine mutumin da sanda ya rasu sai da al'arshin Allah ya motsa shine wanda ya yanke wa mutanen banu ƙuraiza hukuncin nan shine wanda annabi ya ce da akwai mutumin da zai tsira ba a mai matsan kabari ba da sa ɗan mu'azi ya tsira babban mutum ne an gane ya daga cikin manyan sabon annabi fitattu masu daraja masu mutunci taƙaddama usaidu sa'adan fil islami bi sa'a awa ɗaya tsakaninsu da musuluntansu ma'ana sa'adan mu'az ya riga shi musulunta da sa'a ɗaya fa'in da ma arsalar rasulu alaihi salatu wassalam mus'ab bin umair yayin da annabi ya aika mus'ab ɗan umair ilal إلى المدينة ليعلم ويفقه المسلمين من الأنصار don ya je karantar da musulmai addininsu alladhina baya unnabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama alal islam waɗannan da suka yi ma'annai mu baya akan musulunci bai'atul aqabatul ula a san da aka yi bai'a na al'aqabatul ula liyada'u ghairahum ila dinillah domin kuma ya kira wasunsu zuwa ga addini bi amri rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da umarnin annabi yawma irin jalasa usaid ibn khudayr sai usaid dan khudayr ya zauna wa sa'ad ibn mu'az da sa'ad dan mu'az wa kana za'imi qaumihima sun kasance su ne jagororin mutanensu ya ta shawara ne fi amri hadar rajinal garib sun zauna suna shawara dangane da al'amarin bakon mutumin nan allazi ja amin makka wanda ya zo daga makka yasfi huma yana ganin addinin da suke a kai wauta ne waye da o ila dinin jadid yana kiran su zuwa ga sabon addinin da la ya su ba san wannan addinin ba da yake su ne manyan gari sai suka zauna suna shawari suna tattaunawa wa ƙala sa'adun li usaid sai sa'ad ya ce ma usaid in ɗalik ila hadar rajili fasjirhu je ka samu mutumin nan abin da yake ka tsawatar da shi ya bari wa hamala usaidu harbatahu usaidu sai ɗauki mashin shi wan talaka fi ya tafi a su kwane hatta kana mus'abu fi diyafati asad haisu kana mus'ab fi diyafati asad bunu zarara a lokacin shi kuma mus'ab yana ƙarƙashin bakuncin as'adu ɗan zurara ne min ma'il madina shi ma yana daga cikin manyan gari alladhina sabaqu ila islam wanda su sun da tuntuni kaga yanzu kes din ya fada nawa na manya ne ɗaya daga cikin manyan gari ya sauke shi kuma ga ɗaya daga cikin manya ya turo ɗaya daga cikin manya ya zo ya ce kar a yi faɗan na manya ne an gane wannan da kyau ko idan manya suna faɗa ko kai karami ba ruwanka ka koma gefe in ka shiga to kamar yadda masu iya magana ne suke cewa idan giwaye biyu suna fada a wuri wake shan wahala ciyawa ce za masu ido wanda kujeran shi tafi girma shi zai murkushe ina ba ta mun gano wannan da kyau ka ba su si ta karawa muna kamo gidan rediyo muna ji muna jin daɗi an gano wannan amma duk wanda kujerar shi tafi girma kai ka san nasara na tare da shi mala yake cewa wa inda majlis mus'ab wa as'ad ibn zurara ra'a usayd jamratan minan nasi Tasgha, في اهتمام لكلمات allati ya da ohun biha ilallahi mus'abu bin wa inda majalis mus'ab a inda majlis mus'ab yake da usaid dan zurara ra'a usaid usaid da yazo sai ga abin mamaki mun gane yaga ga jamratun minan nas wasu irin gayyan jama'a tasga fi hitimami likalimatin latiye da ohun biha ilallahi musab bin umair duk jama'a sun yi saranda jira suke kawai ya faɗa su bi yanzu mutumin nan ya yi ƙarfi a garin na haka a'a tab fa'ajabahum usaid bi gadabihi wa thauratihi wa qala mus'ab nan da nan sai shi usaid cikin fushi ya daka masa tsawa cikin tashin hankali yana faɗi sai ya ga mutane sun yi shiru sai musab ya ce hallaka fi an tajlisa wa tasma ce me za a ana ba ka zauna ka saurare mu ba dan mutum zai zauna gaban ka yana ta ihu ku yana ta hayaniya karkatanka da ihu da hayaniya kai shudi ya gama haukan in ya faɗa ka faɗa masu sauraron ku su ɗauka kai ma mahaukaci ne ɗan uwan shi amma yanzu idan ka zauna da natsatsin mutane sai hargowan mai hargowa wautan sha-sha-sha ya zo yana yi ko to sai ka natsu yanzu za su gane cewa waye abokin tafiya tsakanin kai da shi za su gane kai ne don babu yadda natsatse zai so ya tafi da mahaukaci zai so ba zai yiwu ba idan sakari ya zagi karkai in ya baici karkai in ya karya karkai in ya gara karkai duk abin da ka tashi in yi magana hamsin kai biyu ka bar shi da sauran an gano wani nake ku saboda idan aka baku awa daya za a yi magana abokin husumanka ka bar shi da minti hamsin kun gano wani nake ku kai sai kai minti nawa biyar ka bar mai sauran jawabin da minti nawa biyar kusa kima haka iza kasural kalam yunsi ba'aduhu ba'adan in magana ta yi yawa to kana na gaba tana mantar da na baya in ga dai sai kalli maganan da ke sama kawai ka ba da ansan su gaban sauran kawa kwandon shara ba su ƙara motsawa ba an gano wannan da kyau ko? shi sa cikin ƙa'idan tartibul adilla sai an koya maka haka wajen mukabala to jama'a ga ma bayani ya taso kuma ga gashi ana ce mana lokaci ya yi an ce zo ya zauna ya ɗan ji mun gano wannan domin haka ce mai masu yi allake mukatu na gaba za mu za mu tashi da gindi cewa inda majalis mus'ab kaza kaza kaza subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum